كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo sabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala muna gode masa muna neman afuwarsa muna tuba zuwa gare shi muna istighfari da Allah ka yafe mana zunuban muna yi wa Allah yabo kikkiawan yabo mafi kamalar yabo muna neman Allah ya tsare mu da sharri na kawo kanmu da munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda isa ya batar da shi har abada duk wanda Allah ya batar da shi kuma babu wani waliyi majibincin al'amarinsa da zai shiryar da shi ina shaidawa baban bauta da cancanta da dacewa sai Allah shi shi kare bai da abokin tarayya abun godewa wanda ya bamu ni'imomi masu tarin yawa a wannan duniya ya kuma yi mana alƙawari. zai ma mu gidan aljanna idan mun masa da'a mun bi shi Allah ya umarce mu da mu masa bauta Allah ya umarce mu mu kira zuwa ga hanyarsa a bisa kuma tsarinsa godiya ta tabbata gare shi wannan ubangiji da ya tanadar da gidaje na aljanna ga bayinsa muminai a matsayin gara da masauki ya kuma tanadi gidan wuta ga bayinsa kafirai da fasikai waɗanda suka kauce masa Allah ya ce duk wanda aka nesanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna to wannan ya rabauta man zufziha anin nari wa udkhila aljanna faqad faz mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah ya rayuwar duniya ba komai bace face wani jin daɗi ne dan karami gajere mai rudi duniya a ciki take da rudi shi sa Ali bin Abi Talib ya ce ya duniya hudi ghairi yake duniya ki rudi wani ba ni ba ki rudi wani ba ni ba da ka kai iya kokarin da zaka yi ka aikin da in ka mutu za ka shiga aljanna kada ka bari duniya ta ruɗe ka ka halaka ka lalace ka mutu ka shiga wuta babu babbar asara irin dan adam ya mutu ya shiga wuta ya Allah ka raba mu da wuta Allah ka sa mu ba rabon wuta bace bane ira da abin Allah tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya turo shi abin tausayi da jin kai ga bayansa salihai da shi da iyalan gidansa da wanda suka bi su kyautatawa har zuwa tashi alkiyama ya koyan uwana wannan hudu ba tana magana ne akan wata babban ni'ima da Allah ya tanadar wa bayansa bayan mutuwa ita ce gidan aljanna jama'a aljanna ba ta da misali abinda Allah ya koye mana na tanadi na ni'imomi a cikin aljanna wani abu ne babba mai girma hankali da zai iya riskan wannan tanadi ba sannan kuma wato tunani ba zai iya tuno iya abin da Allah ya tanada a gidan aljanna ba shi yasa qur'ani yace fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an bima kanu ya'malun ba wata rai da ta san abin da Allah ya koye mata na tanadi Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ya faɗa masa na tanadar wa bayina salihai kaji sai ce adatu li ibadi salihin bayina amma salihai na tanadar musu ma la ainu ra'at abinda ido bai taba gani ba na tanadar musu abinda kunne bai taba ji ba na tanadar musu abinda zuciyar dan adam bata taba darsawa ba in kun ga dama ku karanta wannan aya cikin suratu as-sajda da Allah ya fala ta alamun summa uqi lahum min qurrati ayunin jazaan bima kanu ya'malun ni'mar aljanna ni'ima ce da ta wuce a sifanta ta babu wani baki da ya isa yi bayanin hakikanin yadda aljanna take tunani khayal mutum ya iya hangowa ya tuno wallahi kwakwalwarsa ba za ta iya nuna masa ba babu wani abin da ya kama da ni'imar gidan aljanna wanda aka san shi kwata-kwata duk inda duniya za ta kai da ci gaba duk inda duniya za ta kai da jin daɗi da morewa da holewa da shakatawa wallahi duniya ba ta isa ta kai wani ɓangare, wani kaso ko farce na abin da Allah ya tanadar wa mummune a gidan aljanna ba jama'a aljanna haske ne nuru ne tala'la haske ne sunan hasken ne kawai aka gaya mana amma gaba ɗayan ta haske ne da yake kyalkyali Tirare ne yake bunkuwa yake buga mutane tirare kullum a cikin gidan aljanna ko ina za ka zuba sai a ɗakinka ba gida ne da Allah ya cika shi da turare gidaje benaye dogaye manya-manya wanda aka gyara su na kasaita da jin daɗi ga koguna masu gudanar da ruwa ga kayan marmari na 'ya'yan itace abin sha'awa nunannu nazija ga zaujatun hasna a jamila mata kyakkyawa mai kyan gaske ga kayan kwalliya masu tarin yawa mutum zai zauna da wannan ni'ima har abada abin gidan aljanna baya karewa kwata-kwata gidaje madaukaka na alfahari da jin daɗi na kwanciyar hankali kai lalle Allah ya girmama aljanna malamai suka ce cikin kwalliyar da ubangiji yawa aljanna akwai itatuwa duk inda ɗan adam ya kai da morewa da shakatawa sai ga yana son ya shuka itace kusa da shi ya shuka fulawa kusa da shi ya shuka wani abu kore da zai rinka kayata shi to a cikin aljanna cike take da ashja bishiyoyi ya zo a hadisi inuwar bishiyar aljanna kwaya ɗaya, za ka yi tafiya shekara 500 ka ƙure reshen bishiyar aljanna kwaya daya ba inuwar ta shekara 500 inuwa ne lif lif ga ruwa a kwance kyakkyawan ruwa ruwan gidan aljanna daga sama har ƙasa ake gano shi bai da datti ba yi da duhu ba wani gurbataccen abu a ciki ba ya gantsa kuka yan aljanna suna zaben abin da suka ga dama na 'ya'yan itace yan aljanna suna cin abin da suke sha'awa su sha abin da suke sha'awa Allah ya ce a cikin aljannatai suke zaune madaukaka aliya yayan itacen gidan aljanna ta ƙasa ƙasa suke qutufu hadaniya Allah ya ce ku ci ku sha ku more ku hani'an saboda abin da ku aikata kyawawan ayyuka a cikin kwanakin da suka gabata a duniya Allah ya ce za a zo muku da ainihin wato kwanuka na zinari da kofuna na zinari ana yawo da abubuwan da kuke sha'awa mala'iku suna baku suna nuna muku abinda idan ku yake so wa antum fiha khalidun Allah ya ce wa tilkal jannatu allati urisumuha wacce ita ce gidan aljanna da aka gadar muku saboda abin da kasance kuna aikatawa aiki mai kyau a duniya ku yi kokari ku aikata mai kyau don ku samu wannan ni'ima kuna da dukkan abin sha'awa mai yawan gaske Allah ya ce lakum fiha fakihatun kathira minha ta'kulun kuna da 'ya'yan itace abun marmari masu tarin yawa in ji Allah kuma a ciki za ku yi ta ci yana daga cikin da ɗan adam da jin daɗin ɗan adam da morewar ɗan adam ya zama a gefensa yana tare da kayan marmari na 'ya'yan itace kala-kala daban-daban Allah ya ce wa fakihatin mimma ya takhayyarun 'ya'yan itace kayan marmari irin abin da sai kun zaɓa shi min mimma ya takhayyaruna sai ka zaɓa kana son wannan ko ba ka son wannan abin da kake so ga naman tsuntsu wa lahmi tsairin mimma yashtahun masana nama suka ce babban nama a duniya shine nama tsuntsu nama mai daraja shine naman tsuntsu to akwai nama na tsuntsaye kala kala gasassu gyararru ni'ima kan ni'ima a cikin gidan aljanna a cikin gidan aljanna akwai koguna masu tarin yawa koguna na ruwa koguna koguna na giya koguna na nono koguna na zuma kaga kogi kaga zuma kogi guda zuma mai tsadar na kogi guda yana gudana lafiyayyen zuma a cikin gidan aljanna suna ta bulbula kamar yadda a gidan aljanna akwai idanuwa na ruwa ido ido na ruwa da ke bulbula na ban sha'awa wanda dan adam yake so ya gani yan aljanna suna zuwa su sha ruwan koguna ruwan idanuwan ruwa na cikin gidan aljanna irin wanda suka ga dama malamai suka ce giyar gidan aljanna da aka ce ba giya ce irin ta duniya ba ta aljanna ba ta da illa ba ta da dukkan bugarwa ba ta da wari ba ta da ɗimarwa ba ta canji hankali kwata-kwata Allah ya ce yi tsafu alaihim bi ka'asin min mai. a gidan aljanna za a zo ana yi muku dawafi da kofuna na ainihin wato giya in an ce ka'as a larabci shine kofin da yake dauke da wani ba a ciki idan aka ce ina a larabci to kofin da ba komai in an ce yutsafu alaihim bika ana zagayawa gare su da kofuna da wani abu a cikin kofa min ma'in na ainihin wato zuma ai wannan giya mai gudana mai daɗi mai zaƙi masha Allah tabarakallah wanda aka ɗebo daga kogi na zuma wanda ido yana kallo wai ba sai ka je ka ɗebo ba mala'iku za su ɗebo su kawo maka ba wahala a aljanna ba damuwa a aljanna ba bakin ciki a aljanna ba tafi ka nemo a gidan aljanna duk wani abu na damuwa babu shi jin daɗi ne iya Allah ce mala'iku zan zo su ta kewaya ku bai za a nan zatin lisharibin jiyan nan farasal tas mai daɗin sha ga masu sha inji Allah tabaraka wa ta'ala imamu qatada yake cewa khamrul janna ashaddu bayadan min al-labani giyar gidan aljanna ta fi nono fari shi yasa qur'ani yace bayda'a lazzatin lisharibin yace la fiha ghawlun wala hum anha yunzafun a cikin wato giyar gidan aljanna babu ghawlu al-ghawlu shine buguwar hankali buguwa mutum ya zama ya zama ya zama wato ya bugu yana hauka ko yana surutu babu wannan sannan algaulu ciwon ciki algaulu wato ciwon kai giyan ba ta sa buguwa ba ta sa ciwon ciki ba ta sa ciwon kai kuma babu laifi a cikinta shine lafiya gaulun sannan kuma walahum anha yunzaqun ba za ga suna ta marereya sun bugu kamar waɗanda suka sha giyar duniya ba babu wannan duk ana mana albishir ne a sha giyar aljanna a babu damuwa a cikinta Allahu akbar ya ku yan uwana jin daɗin duniya wani abu ne na zahiri muna gani ko amma jin daɗi na aljanna wani gaibu ne aka yi mana alkawari za a bamu kenan akwai buƙatar mu imani da gaibu mu imani da abin da ke cikin aljanna Na, na duniya zahiri ne wannan yasa kafirai wannan yasa marasa tunani mai kyau sai suka yadda da jin daɗin duniyar kadai amma ba su yadda da tanadin da ubangiji ya musu na lahira a gidan aljanna ba musulmi ku yi imani wallahi akwai aljanna Allah ya tanade ta duk waɗannan ni'imomi da ake gaya muku suna nan a ajiye ana jiran bayan Allah na kwarai na haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ta mana bayanin cewa ni'imar aljanna ta fi duniya ga baki daya wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi karka sa idanka akan abin da muka basu na jin daɗi na morewar duniya na mata da kwalliya ta duniya kada wannan ya ɗauki hankalinka ya Muhammad linafsi na hunfi mun yi wannan ne don mu jarrabe su kun samu neman duniya wallahi don Allah ya jarrabe ku ne kun samu wadatar duniya don Allah ya jarrabe ku ne ka ji daɗi a duniya jarrabawa ce kada wannan jarrabawa ta ɗauki hankali ka kamanta da neman lahira wallahi duk mutumin da Allah ya shimfiɗa masa duniya ya samu damar da zai nemi aljanna kada ku rudu da ɗan abin da Allah ya hore maka yau me yake cikin daɗi a duniya me daɗin duniya menene daɗin a duniya daɗin da yake yankake kana cikin jin daɗin za ka mutu kana cikin jin daɗin Allah ya tara ma kuɗin da ya fi na kowa a garin ku ko a ƙasar ku sai ya jarrabe ka da cutar da kuma ta ƙi warkewa ka kashe mata kuɗi ta ƙi warkewa ba inda ba a yawo da kai ba a duniya ba inda ba a kai ka ba kuma ka ƙi warkewa komai kana da shi akwai waɗanda Allah ya hore musu duk abin da suke so duk wani wuri da za a je neman lafiya da sunan asibiti suna da daman da za su yi amma wallahi sun je sun miƙa kansu an yi duk caje-cajen da za a yi kuma sun kasa warkewa da za su iya bada wannan abin da suka mallaka na duniya don su samu warakar ciwon da yake dama su na kafa ko na zuciya ko na dantse ko na kai ko na wani abu su rabu da wannan rashin bacci su rabu da wannan damuwa da za su bada wannan dukiyar amma sun bayar dan Allah ya yaƙi Allah bai yadda ba to wannan ne kadar duniya ba ta da tabbas ba ta da garanti in mulki kake dole wata ran sai ka sauka ba kana mulki ba yanzu ba kana jin daɗi ba ba ana cewa ka kai ne kai ne ba wallahi wata ran za a ga sun sauke hotonka sai ka ga an saka hoton wani sai ai wata biyu uku ba a kira sunanka ba yanzu ku kowa jira yake me kace na haka duniya take hiya duniya aqallu min al-qalili wa ashiquha ajallu min ad-dalil idan jin daɗi kike yi in jan jin daɗi kike shakata ko kin auri wani ko kin samu duniya ko kin samu matsayi ko kin samu kaza wallahi mai wucewa ne amma dawwamammiyar ni'ima ita ce ni'imar gidan aljanna da haka ku yi aiki don ku samu aljanna in kun samu duniya ku yi amfani da duniyar ku nemi aljanna da ita wannan shine mai wadata mai hali da imore wa duniya amma mutum ya zo ya tara duniya don duniyar ya cinye ta anan ta ƙare ya je kiyama ya haɗu da hasara me amfanin kudin da Allah ya baka baka nemi aljanna da su ba me amfanin mulki da ubangiji ya baka baka nemi aljanna da wannan mulki ba wanda salaf suna cewa Allah ya ɗora mana shugabanci ne mu shugabanci mutane don ya jarrabe mu kuma don mun kyautata mu samu rahamarsa da wuri da aka ku sani abin duniya fitina ne haka Allah ce li nafsi na fi ɗaya dukiya su ne abin gadara a duniya ko Allah ya ce fitina ce Allah ya ce makiya ne gare ku ya ce wa rizku rabbika khair wa abqa khairun wa abqa arzikin ubangijinka aljanna shine fa alkhairi kuma shine mai dawama jama'a ita aljanna ba ta tattare da duk wani abu na ƙi kwata-kwata babu shi ba a kashi akramakum Allah ba a fitsari ba a fitar da yawo a yi kaki a tofar ba a mura ba a ciwon ciki ba a ciwon kafa ba bola ba shadda ba tsugudu ba maniyi ba matsayi ba wari ba san wari ba ba kazanta duk abin da ka sani abin ƙi ne da ake wahala a kan shi a nan duniya ka kawo shi babu shi a gida aljanna malam wata irin rayuwa ce ta jin daɗi over an yi ma wannan don mu kyautata alaƙar mu da ubangiji mu samu wannan gidan aljanna komi na wahala babu ba bacin rai ba bakin ciki ba kasa bacci ba damuwa ba hasada ba kiyayya ba gaba da juna duk babu duk wata kazanta da ka sani wallahi al'azimu Allah yake ayi babu a gidan aljanna ni'ima kan ni'ima alheri akan alheri daka a nan duniya Allah ya jarabe mu da wasu abubuwa don a nuna mana duniyar ba gidan zama bace ba tabbas bace ba ba ta da garanti ubangiji tabaraka ta'ala ce misalin aljanna da muka tanadarwa yan aljanna akwai ruwa a kwance a gidan aljanna fiha anharu min ma'in ghairi asinin akwai koguna na ruwa wanda ruwan wato ba mai canjawa ba ne ba mai gantsakuka ba ne ruwan duniya ya ta ajiye shi ya daɗe sai canja ko ya wani wari ko ya wani shi kadai. ko ba sa masa komai ba wani ruwan zamzam ne kadai yake da wannan alfarmar in ka ajiye shi guri mai kyau shi ba zai canja ba har abada amma duk wani ruwa a duniya da ka sani asin ne yana iya canjawa yana iya canja kala yana iya wari saboda gurin da yake ko kuma abin da yake shiga cikinsa to na aljanna babu wannan kwata-kwata akwai koguna na nono wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu kogi na nono wanda baya tsami ɗanɗanon nonon gidan aljanna baya canjawa kogi na giya mai daɗi mai zaƙi mai ɗanɗano ga masu sha kogi na zuma kamar yadda na muku bayani wa anharun min asalin musaffa Allah ce wa lahum fiha min kulli thamarat yan aljanna suna da komai na 'ya'yan itace wai da aka kai lissafa ma aka lissafa ma sai aka ce duk wani dan itace ba abin da babu shi a gidan aljanna bayan wannan wa maghfiratun min rabbihim ga gafara ubangiji ya yafe muku yan aljanna zai ce ku ci ku sha Allah zai ce Allah zai ce ku ci ku sha kuma an yafe muku ba laifi ba zunubi ba tunanin Allah zai kona ne Allahu akbar amma yan wuta ba wasu umma alhamiman faqatta ma'ahum yan wuta za a rinka shayar da su ruwan zafi ya rinka tsatsinka musu hanjinsu ya zo a cikin sunanin tirmizi manzo Allah yana faɗa daga bayani akan wannan aya yace inna fil jannati baharul asli a cikin aljanna akwai baharul asali kogin zuma wa baharul khamri kogin giya wa baharul labani kogin nono wa baharul ma'i kogi na ruwa yace sannan kuma kogunan gidan aljanna ruwa yana ɓuɓɓugowa daga waɗannan koguna ko kuma suna ɓuɓɓugarwa suna ba wasu Allahu akbar ga mata yan aljanna tsarkakakku ba irin matan duniya ba matan duniya suna haila matan duniya suna jinin nifasi matan duniya suna da ƙazanta irin tasu sai dai iya ɗan abin da aka ƙoƙari aka gyara amma mata aljanna duk san haila ba ba san jinin nifasi ba ba haihuwa ba yawon bacci ba kazanta ba kwarkwata a ka ba fasan kafa ba wahala sai an yi lalle da kunshi a gyara jiki ba make da shafe-shafe dama shi tsoradi wato tana da make ɗinta yana aljanna dama a cikin make-up ɗinta take kawai matan kuma kala biyu akwai matan duniya da suka samu shiga gidan aljanna za a daga kera su aka yi zuwa hadisi kira za a musu ta daban kyawawa za a gyara su lafiyayyu su zama yara 'yan mata matasa matan wurin kuwa ka amsali lu'ulu'in maknun kamar lu'ulu'i Allah ce ga sunan barkace yar aljanna mace za a ganta faratas lafiyayya doguwa sabbal can kowa in wanda ya rasa wata mata ta ji take to ai dai mu mu dai mata duniyar dai mun fi su ko ki a ah, kishin na ku hadda mata aljanna kuke yi duka namu ne gaba daya da na aljannan da na da na duniyar gaba daya ke ma za a kera ki za a gyara ki za a tsunduma su a wani ruwa sai su fito lafiyayyu ga wacce ta yi aikin kwarai sai su haɗu da mijinta a gidan aljanna wacce kuma ta bar mijinta ya bi Allah ita kuma ta yi ke a gida to shi kenan lakum kuma walidin da za ta aiki a kanta ya Allah ka hada mu da iyalanmu da matan mu a gidan aljanna kuma ka tsara mana da hurun inin ma dukan su gaba daya Allah ubangiji ya mana alƙawari akwai waɗannan wai me yasa aka ce da mata saboda rayuwar dan adam ba za ta yi ba sai da mace na tausaya maka kai da baka da aure miskini bare ka ji har a aljanna cewa yake akwai iyali za ka iyali daraja ne aure mutunci ne aure jin daɗi ne rayuwa ta aure jin daɗin rayuwar aure in yi kyau wato baya iya lissafuwa to haka a cikin aljanna ma Allah ya kaddara namiji da mace namiji da mace namiji da mace haka Allah ya ga dama ba su da tashin hankali irin matan duniya da za su hana ka bacci babu hidima ce kawai ake kumala Allahu akbar Allah yake sai wanda kuka ga dama walahum fiha azwajun mutahhara suna da mata tsarkakakku an tsarkake su zukatan yan aljanna jama'a ba da ci duk yan aljanna zukatan su masu tsarki ne sannan maganganun su masu kyau ne masu daɗi ayyukan yan aljanna kyawawan ayyuka ne Allah ce wa amjadnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun muka ba su kayan marmari kai Allah ya kame mai tafaqiha faqiha a gidan a cikin alqur'ani da yawa saboda kayan marmari dan adam yana rayuwa ne da kayan marmari yace kuma mun ba su irin abinda suke sha'awa ga nama Allah ya yi ta kiran nama nama nama kuma na tsuntsu a gidan aljanna saboda muhimmancinsa za a zo a ta kawo musu a kofuna babu da ba kazanta a ciki ga yara matasa yi a alaihim wa a alaihim hilmanun lahun matasan aljanna yara ka annahum lu'un maknun rayuwar dan adam yana so ya ga misalin iyali da yara suna kewaye da shi ya ji daɗi Allah ya ce ba a jin wata magana ya sashiya a gidan aljanna babu laifi a gidan aljanna la yasma'una fiha lagwan wala ta'tima sai dai ji illa qilan salaman salama aminci aminci Allah ya ce masu littafi a hannun dama ashabul yamini Allah ka samu a cikin su yace waɗannan bayan Allah Allah ya yi musu ni'imomi masu tarin yawa masu yawa ga 'ya'yan itace ga magariya wacce aka ba su su ci magariya duniya abun so ne amma ba kaya shi yasa yace fi sidrin mahdud magarin aljanna ma kaya ita ce mahdud ga 'ya'yan fure a jikin itatuwa mai ban sha'awa har aka shuka fulawa a duniya don a samu fure ko to a gidan aljanna duk bishiyoyin gidan aljanna a cike suke da furanni masu kyau wa ƙalhin mamdud ga inuwa mai tsawo dan adam yana son inuwa ko sallar juma'a ka zo sai ka bi girgin bishiya saboda an rataya ka da son inuwa ko gida kai sai ka sa inuwa ka saka sanyi saboda kana jin daɗi to a gidan aljanna akwai inuwa wa zillin mamdud inuwa mai tsawo kamar yadda na muku bayanin tsawonta ga ruwa da za a yi ta zuba musu suna ta sha da kaji kana bukata wa fakihatin kasira kaji Allah ya dada maimaitawa ga 'ya'yan itace kayan marmari la maqtu'atin wala mamnu'a ba sa yankewa kuma ba a hana a ci 'ya'yan marmari da itatuwan duniya suna iya karewa yanzu kana iya neman mangoro a wani season ka rasa shi kana iya neman gwanda a wani guri ka rasa kana iya neman ayaba wani lokacin kaga ta yi kasa amma na aljanna ko akwai sannan kuma na duniya ba ka samu sai kana da kuɗi kenan za a iya hana ka in baka da kuɗi ga kayan marmarin ga kayan jin daɗi kana kallo baka isa ka taba ba saboda baka da kuɗi amma na aljanna wala mamnuwa ba a hana ake saboda tuntunin Allah ya riga ya biya maka kuɗin ka yi sallah a duniya ka karanta qur'ani a duniya ka yi aikin alkhairi a duniya ka yi nafila a duniya to Allah ya hore maka waɗannan 'ya'yan itace ka ci ka sha ka more ga shimfiɗa Allah ce wa furucin marfu'a manya-manyan shimfiɗu mana ɗan adam yana son shimfiɗa mai kyau ya kwanta ya more inna ashabal jannati al-yawma fi shugulin fakihun Allah ce kun wa azwajuhum ala al-ara'iki muttaki'un yau yan aljanna ana cikin shagali ana morewa ana shakatawa kaga nan ba sai ke kun wa azwajuhum su da matansu saboda jin daɗi na duniya ma in ba mata akwai damuwa ta ji ko a kula annabi ce an nikahu sunnati kamar rabi ba an sunnati ba laisa minni aure sunna ta ne wanda baya son bai ba baya tare da ni sai dai inda larura sai dai da uzuri ala shahum wa azwajuhum ala al-ara'iki muttaki'un da su da matansu a gadajen gidan aljanna sun cikin gida ba suna morewa suna shakatawa kai sallah kai ibada ka rike ƙida, ka zama mutumin kirki ka samu wannan falala Allah tabaraka wataala ce mun tanadar da mata inna in insha'a me ma'anar an in insha'a ai hunna khalqan jadida mun halice su sabuwar halitta shine da nake ga mu. za a gyara su a dade kera su sabuwar kira yace faj'alnahunna abkara muka mai da su suka zama wato budare jam'in budurwa yan mata matasa ba ma masu wahala ba urban Taraba waɗanda suke masu daidaitaccen shekaru kai ɗaya bayan Allah na ƙwarai masu son mazajen shi ne urban masu soyayya mazajen suna son su kuma su suna son mazajen su a taraban wanda suna da shekaru kai ɗaya li ashabil yamin amma fa an bawa masu littafi ne a hannun dama Allahu akbar ya rahman Allah ka samu الله كسا مو cikin yan aljanna ubangiji Allah ka raba mu da wuta a ƙarshe ya ku yan uwana ku sani cewa Allah yayi alƙawari ga bin mai tsoron Allah zai mata kyakkyawan makoma shine babban abin da ya dame mu inna lil muttaqina wa inna lil muttaqina la husna ma'ab Allahu akbar jannati adnin mufattahatan lahum al abwab ya tanadan musu aljanna su ma tsoron Allah kafin su zo ma an bude kofofin annabi yace aljanna tana da kofofi guda takwas idan yan aljanna sun shiga za su tarar da suna zuwa an bude musu kofofin kuma za a kawo musu duk abin da suke so Allah tabaraka ta'ala yace muttaqiina fiha yad'una fiha bi fakihatin kaseera ga bi ta dawo ana wa sharab da abin sha daban-daban wa indahum qasiratu tarfi atrab sune wannan yan mata din atraba uruban atraba hada ma tu'aduna li yawm al-hisab inna hada la rizquna Allah ce wannan shine arzikin da muku muku malahu min nafat kuma baya karewa Allah yana so a shiga aljanna manzo Allah yake cewa duk shekara sai Allah ya bude kofofin aljanna gaba ɗaya ta takwas da Ramadan ce sa ake so idan Ramadan ta zo a dage da ibada don a samu shiga gidan aljanna manzo Allah ya faɗa hadisin Abu Hurairah yace idza ramadan futihat abwabul janna idan ramadan ta zo sai a bude kofofin gidan aljanna hadisin Imam al-Bukhari wa Imam Muslim akwai wata kofa guda musamman sunanta ar-rayyan manzo Allah ce wannan kofar ba mai shiganta sai mai yawan azumi kaji albarkar azumi yayi na farilla ya sauke ya yawaita nafila litinin alhamis ayyamul bidhi siyamu dauda ayyamu tashrik dukkan wani azumi da aka tanadar na suna ana yi na nafila baya fasawa baya dainawa albishirinka zaka shiga aljanna ta kofar rayyan akwai aljannar da take kofar masu sadaka kawai ake bawa mai yawan sadaka mai yawan bayarwa akwai ƙofa a cikin gidan aljanna wannan kofar ba mai shiganta sai mutumin da yake mai yawan ainihin wato sallah mai yawan sallah ya sauke na farilla yana yawan nafila idan sun zo duka Allah zai san filin mutane ya rarraba su waɗancan masu yawan azumi ne ku shigar da su ta azayyan waɗancan masu yawan sallah ne ku shigar da su wacce kofa wancan masu yawan bayarwa ne mai cirewa ya bayar bai da rowa bai san rowa ba to kana da kofar da Allah ya tanadar maka zai baka zai shigar da kai ta wannan kofa da tare da girmamawa da kirarin mala'iku sannan yan aljanna mataki mataki ne jama'a wani ya fi wani kamar yadda anan duniya wani ya fi ka tsoron Allah wani ya fi ka kusantar Allah wani ya fi ka kyakkyawar aƙida to kuma ko aljanna in zo sakayya tunda ya fi ka ibada ya fi ka kusanci da Allah to sa. tasa daban ce taka daban wa man ya'tihi mu'minan qad amila salihati Allah ce fa ulaika lahum darajatul ula mu'minai waɗanda suka je wa Allah suna masu imani sun yi aiki na kwarai amila salihat sun yi aiki na kwarai to waɗannan suna da addarajatul ula darajoji matakai a gidan aljanna madaukaka malamai suka ce aljanna ne na sama madaukaka jannatu adni tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha yace wa zalika jazaa'u man tazakka amma darajar da tafi kowace wanda yafi kowa samun madaukakiyar daraja aljanna shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama nabiyyu hadhihi al-umma azka al-bashariyya wanda yafi kowa sarki Muhammad bin Abdullah habibuna wa shafi'una wa qurratu a'yunina alaihi salatu wassalam shine yafi kowa shine a sama Allah zai shelan wani matsayi a gidan aljanna ya ce na tanadar da shi ga wani mutum daya a duniya gaba daya me sunan wannan matsayi shine wasila wasila me wasila a'la daraja a'la manzilatul fil janna wani matsayi ne da yafi kowane matsayi a gidan aljanna kuma kujera ce da Allah ya tanadar da ita ga mutum daya manzo Allah ya ce idan aka kira sallah to ku mun salati sannan kuma ku yi Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته manzo Allah ce duk wanda yayi wannan yayi min ya yi wannan addu'a bayan an gama kira sallah halat lahu shafa'ati ceto na ya tabbata gare shi a hadisin Imam Muslim garanti ne a daga ya cece ka yana da cikin wafa'i da zamu yi wa annabi shine kullum in an kira sallah mu roƙan masa Allah ya bashi wannan babban matsayi فوانا شيني اعلى منزلة في الجنة الوسيله درجة عند الله ليس فوقها درجة ماذا يني عوجه قال الله بابه ماذا يني فيجا فسأل الله ان يؤتيني الوسيلة النبي يشي قلوط امن قال الله يباني وسيلة يا رسول الله الذي باك وسيلة ان شاء الله يا رسول الله بذاك ابي وامي يا حبيب الله الله يبكى يا رسول الله كاشا الجنه هم الله يا باكا يتشي اعلى منزلة في الجنة yan aljanna ni'imomin da suke ciki ba ta kare amma Allah ya gaya mana babban matsayin da ake nema a duniya a samu aljanna shi ne attaqwa attaqwa attaqwa jama'a tsoron Allah annabi kuma yace attaqwa ha kuna tsoron Allah a cikin zuciya ne wallahi ba zahiri yake ba kowa ya ji tsoron Allah ya gyara zuciyarsa kowa ya ji tsoron Allah tsakaninsa da Allah ya ji tsoronsa ba zahiri ba ne zahiri alama ne kawai amma batinin dakili shi ne damu Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce innal muttaqina fi jannatin wa uyun masu takawa idanuwa za a ba su na aljanna aljanna kuma ga idanuwa ainul kafur ainul salsabil duka waɗannan duk ne aljanna ne ga baki daya so muna roƙon Allah wa Ta'ala ya sanya mu cikin aljanna kuma ya sanya mu cikin masu aiki don neman aljanna wannan kudu ba mun yi ta ne don mu gaya wa mutane cewa wallahi Allah ya mana dukkan tanadin da zai mana karka bakin ciki wallahi da kucewar duniya karka damu karka kasa bacci don gara tsoron abin duniya wallahi matukar kana da imani matukar kana jin tsoron Allah mu yi aiki farko don mu samu gidan aljanna mu ciyar don mu samu gidan aljanna mu taimaki mutane don mu samu gidan aljanna mu gyara aƙidar mu don mu samu gidan aljanna mu kyautata wa iyalin mu don mu samu gidan aljanna mu yi aikin kwarai don mu samu gidan aljanna mu yi aiki da matsayin da ubangiji ya mamu mu nemi aljanna kuma mu taimaki mutane su samu gidan aljanna babu asarar da ta wuce kamar yadda na faɗa a farkon hudu ba mutum ya zo ya mutu kuma ya shiga wuta اللهم لا تجعلنا من أصحاب النار يا الله كركسن يا مشكين يا متى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عودة الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة من قال لك إن ذوق ألا الجنة وقل إيش فردوس إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنان idan za ku roƙi Allah aljanna ku roƙe shi ku ce ya ba ku firdausi saboda ita ce babbar aljanna ka duba tausayin Allah ka duba jinkin ubangiji ka duba sanda Allah yake mana shiga aljanna ku yi ce in za mu roƙa mu roƙi babba ba karama ba اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله